وآله وصحبه وسلم تسليما أنا بكراتين دوك على جي على ربيتي أكام أنا على هينانتي أكام أنا على فاسارو أكام أنا نيمة دمبلولو أكام أبو نيمو لورما باكونو كراو نيمو أنا كرانديرو أنا كواندو أنا فتوى cikin tafsir o kolan da ala da na kisara anin nema anin baraka na sabon ma annabiyan muhammad dan da yin dina kendo na dan a adino kalon ko sabara wala mu karamata anin karandiro ani lamuro anin yin karo karan lamuro yin karo en mbino kalawol ndara dana anara dimba anara saɓe kendolo anara sira kende tara aljanna alkiyama lonto alkoran da ala danna fo ala sin somanta donra e lo kira siro kan e baluwo kan e fawo kan fo alkora ala sin kisande no men fada ala sin fake e kafan ñamake e winde aljan Mm. Mm. Hmm. Hmm. o koran be ala da nanna men fana bina wala mun denw diŋol e, ani aniŋ mamareŋolu ka taa wolu ye duumala ala si kandandi e i kana e fili i kana badali i kana fo i kana tiɲa simaya kora ala ye ne din alijana hmm. simaya kora ala ye ne din alijana okola ka continue katen drone jeerone duwa ñimmake lamoyla ñimma be forumo ɗin ke o be ɓe yasiyaga seedi san jawsere jowo gambe allah lamori ñimmala anin lamori ña ñimmala anin lamori fe ñimmala naatale londote anin lamori din kira ñimmato naatalemo islam forum imam bagal fo kono eh, ɓe yasiyaga seedi san jama anin lamayraɓe ɗo aɗa moofin ɗum mokoy ɗum kewol to anin musol to ɗin ɗon ɗo anin keɓal to e, ke be kondon ka duwa be ña sotola anin fan sotola anin fen sotola anin konna diya la, duniya anin laake hmm. ene ajaɓo hmm. o ko oɗumo ɓe eh, continue na walala oɗumo ɓe wala men ɗo Eh, wala da keme wala da tan nane anan min lulu ja hmm, wala da keme wala da tan nane anan lulu na kona tafsir wala do o kona tafsir wala mo duru almansuwan ka kitabu na fasal akadiya min wala ka kona na fasal anin hadisuwa na yake wurin auda hamani siyuti a ake fannan wurin kwanan fasara na hadisun ayo aya hadisul min na da ta fasara amin da wurin da sauran nan da wurin saurin misali da saurin misali saurin misali bara fanna min to bi wurin ma aya tan ne kilomita alaketula ayo ne ba kuma solu nan dinon yan nan ne wasu da kyauta ne ke bala sahibe ni yasoroje ñaadi momoni yo mende karan koyto ebina wol fo sodni so ebina wol fo n'i yo mum mende ketolaɗo kontan mbiɗaɗa fiki hakkilabol to ñama ketala bundal to sañi ayol winan no kumore toñayande lamunama hokkumo men fo ketalaɗo a jiiɓe hadis o tule da ni hadis o ɓendan sañ mbina ayola do ani ayo fana eh, ala ɗon hmm. ala Allah Allah sawa kedra wala amru laysa muhawala banga kedra fa muqaddimatu ben afo muqaddimatu na na da afo eh arsala arsala fa na da kedra ma fo arsala ani misba da ani irsali sala ɗum ɓe mbiyamuɗa kewla bunda la so amuɗa ketala bunda mbina wala fola mo moñanna min sodola kewɗo kewɗo eh, musolto ani anin kewolto ani batalaaama wala haalala fo mbina eh, wolata ɗum wala eh, formo ɓe wolato kontan mbiɗaɗa kitabu tambila ten bonda to meno tambila sawo kola jalla zikiru fo na da ketala la bunda da nan ketala la kenya do yaran nga fo sinya jama kwana ayo dolbe je 50 50 kisa do dolbe je 50 50 bara kisa do dolbe je 40 din ka kiran do fodol do na fo korek

kira ka tala londo to nyambe te da filla molma nda konto ma fonno hadiso ma fana fona de man fiya ba londo kumare mba bari londo fona be bola molu kono kira ka be kira atin ke tala londo yo bari nga nga kondi folo kira ke kira kira boldo anne hadiso kira boldo sa en ka dalilo timmande qur'anola sori ni sabina wala kondo fane ko soɗum misan soralti mo ɓeñanna kotolon nal e saje sakkonaki mo solu koɗo ñanna lonna min ɓe sonni sa yaa tola tole la ka tola mo solla sorol ko ga fo ñamen sototo jali colla soro mantara jeɗi bar mo la soro soro jirala aya jamalo min ndiyamuta mo solla ko dammaɗo kela ñantol dira annen kela hakkolu dira kaidan do ko alamayina musolluna sodu misayo do koyndi musolla ñantogo anna musolla akon anen dindono wana ñanta ñinnalo dinno no musolye fanatulla karambaleya kan ale musol na kayla hakolla ba noon daña saren sementiren gon oye musolla hakkol dila nakara semendude oye musolla hakkol dila nakarote hakkol men kado ala haaloo kan kaa kana don kere la kiidiyoro ala fana fo ñaame ko ŋa kana kiraabolu fikiyaro anaa kana hadisoldu ñaame ko kiña kilono o kola jalla zikiro ko ayoro kadu ni kayla aya tan anin kilinjaŋro meŋ be datiro kira kiyetala la karola ala ko yusif kumullaho fi auladikum lilzacara misl hazil unsei fa in kunna nisa fawkasnateni fala hunna sulsama tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wala abawahil kullu wahida minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walade fa in lam yakun lahu waladun warsahu abawahu fal ummihi sulus fa in kana lahu ihwatun fal ummihi sudus min ɓaɗu wasiyatin yusi biha awdain آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما وقال جل ذكركم alfaali afasara ñama nin kemo fololo kemo kotolo e ko ala ko yusikumullahu ala baalu woosira ala baalu dandalala ala baalu yamanla ala baalu diyamanndila fi ana ka adala den kano e fala kano tude atala surati la kura dine fa e ma ya ke fa dan la mu da ko nyaatu ani la hakolo diyor ani ni yongu mende sa ne mo fara a den kyon nen de mo solo tu e le zakar aba den ke kilon ye misal hazlo on sene de flora ni yon yon e ala tendo Hmm. mana na ima e kanyan kanyan da take ta jefu alijan hikima alijan korosi ala korosi ya yalan tambira lan ko non to musol bega ke wasol din non bega ke wasol ki e kulma ke balla kasur ko e kodo kasura kelo la musol nin din non man tawala on bando julaya e man tawala on banda sino en hawaki iye mm. bala alala feren feren da ala ala dal ala tilindalde mo fulote o ala ta fo ala ta kayanda tektaye ala na ni mm. musa kewno moussa me kayande kewɗo oɗo sa e ɗin kewe kɛmɛ soɗo keme keme ɗimo suflala mo mo ta tallu sa'in din wani barin wani barin musu da kayan na kimeta ya kimeta alluwa luwa ya sabar barin musu fula da yan kemela barin ke kilin kimeta amma da yin dotar lulu barin musu kyau tawo ta keme barin kyau a dan fulala ala e ka alisa kenya yawo tembelalde min do ɓe kasoto feren feren ni ye neñin ɗo kañandi kelo kan dawolu ɓay kaye ko sayin ɗo diyala hanna dasadetela a jusos mata anen ke ko ɗo fana ka ɗum kujamare to fo ko da loron sinkiri samban ko jama. wala biren kewala koɗo kaɗum ko jamaɗo musode yetelaɗo ke kewni e fiyande ema hanira sinkirole nin mo lulɓe sinkiri ɗo ɗo mo tan ɓe sinkiri dodo ɗo ita hono muso fula ɓe mo muso muso keme ani ɓe muso ɗo kira keme de ɗo ke talluɗo ba ñinna ɗo bulore ɓe ñin ɗo ñemani ɓoɗo sañil ɓe lumlum kar fa kar fa ñin ɗo taɓe tara ño tarla ɓe kala mani wa fo ila musu do ɗo ɓeɗa mani wa la anda ɓaata ñin ɗo ta ɓandade tamam ba na ya dila ila la yara fa in kunna nin musol kel ni saa muso doro ñin faarila din musol doro neto ka doro fo kasina teni min siyata muso fulati walan kabo muso fulala kata wo e santola fala funna abo muso fuloyen sori saa maa fɛn wɛrɛ tara sabɔ tara ka in bɛ mɛ fara kɛrɛ e ba la de mɛ fara kɛrɛ e fa la da dan la la fara a ye denmuso dama muso fara a denmuso dɔrɔn ne cɛw fara a ye denmuso dɔrɔn ne olu ye denmuso fila si ye fo min sera denmuso fila de donc comme olu dɔn e bɛ olu ta olu bɛ fɛn ta wala fɔlɔ olu la olu ta muso siratol abraham alafan bajjin lolo, e so faydala jang ni lafta kewolon na kewola silo haɓa dabaji moololu wala ñannane sootaala moololu wala ñannane sootaala keeto afan na kumande ni ya jiiji fo ya filiji taalala de muso kelen mamari muso olu ba baden muso olu kelen mɔgɔ de na kara wala mɔgɔ fara ba de muso kelen ne fɔlɔ de muso e mamari muso kelen ne fɔlɔ ba baden muso kelen ba kelen fa kelen ne fɔlɔ baden muso kelen fa kelen ne fɔlɔ jɔn na ala muso den dentala lesoɗum dembalaɗo o kon tambira sigata ñama ako ɓar sulusu taalade walla monani o sulusu fulo yo sulusu fulo taalara demmusu fulo mamaren lu fulo baaden musolu fulo woltamo sulusu fula mais musu kilo men ne siwata na siyara kilande sulusu fulo. nte muso kilon talanto de muso jama sulusu fula mamado muso kilon talanto mamado muso jama sulusu fula ba kilon fa kilon muso kilon talanto ba kilon fa kilon muso jama sulusu fula fa kilon yo muso kilon talanto fa kilon yo muso jama sulusu fula taala ala musu muso fulo mamado muso olu fulo ba de muso lo fulo walta muso sulusu fula fala honna ɓe sulsama fɛn tala fulanjan tala ka fura e, min e, to wala niya ya tala sabade e be fulal dila to kelen na wa in kanata nin nende muso wahidatan wahida dan de fala haba an nesfu talando allahu akbar on la bande nya feren feren feren a faada dinki on nin dimmusol le to ko ɗo banda kumo banda dinki o kime muso talu alaati lawañoo a faata ay denmusolu ɗammaɗa to denmuso me jamasi kaba fula katawo e sandola ala ko ɗo tala talaɗa sawa alaye fulo di tolla e ɓeɓe tembila babu tembila je e ɓe babina tembila je babino ne ɓatalaɗo sa ñun ɗo faata denmuso kilende to ala denmuso kilo na fulo talantemo bala ma fo na denke kilendu ɗum ma kɔla dolo maana n'a denkɛ kelen dɔ denkɛ kelen nafolo bi alihala na denkɛ kelen a bɛ nafolo bɛɛ ta denmuso kelen nafolo tilanta ba ɔlɔn kuma bala ɲɛ dɛ yala ko kɛw muso la tilanta e la ɛ muso kɛw ka muso muso ka tilanta sɔrɔ o don ne muso ha fɔ ta ɛ ma fɔ mu kalafa ne muso ha fɔ ta i y'a na lɔn ko denkɛ kɛw b'a bɛɛ la taara ba a ɓawi kemole musoye tallolu taji oto ɗenke kene ɓaara kemo da tara ko e ma lom mena dina rora daroɗa e ñannolonnara contrôle ɗo sa nan da musu fulala mo fa siyatoti na fulo tala fulan jang e bole talala ñoote ma ɓe kaña nen de muso jamale mo ay bo kela ñaw nen de muso nen din keolle mo kewo kemeda muso telluɗa ña na nanol ɓe wulu don lakkarolo ɓanda oto ɓolo ña fo jannin lakere ya e kalana notilaɗa ni hakkende eke hakkil ima sadu ɓe ko fa zahin bi zaka illi tafdula a konne hakkiloto sa yagata noɗo enen ta no ta ɓura don la lar <laughs> wala ha haɓe wulula fulo yen sa wulula on bi da wala to de mola fata aya batu aya fatu le kullu wahida ɓe kilin kilenayi ke wala fata ban muso la fata ban bar don la fata akira din kira kira da muso a ba da anafa le kullu wahida ba kilan kilan na be min huma yin mo flo do ba nin fa asudu su e be tala woro so do ko min ma fona taraka din tournament sarato ba ha den kala na da lahu e din e din ke din muso wala dun na din sir wala mamare comme mo fa da aya ba na fa da aya fondiŋoto walla mamaɗoŋoto saaba eɓe nafulotala talaɗa wooro jande bani faada siyala ñoto talaɗa wooro ba e kilinda fa da e na ni nanila o nano e diŋol boole taala nin ɗin kilimo aya beeta nin ndemo fe kilima e fulata nin ndemo fe jamo e tala sabota e ɓa kila wala ñam garen tambiroɓera ne ye diŋo to a ye ala wululal to ala wulula ni yo muso be so wulula fulo be lamba walla kile diŋo la maabe o kan diŋo la sodo ka walla mamaro yaran tambidala fa in lam yakun na man natarallahu yin diŋo men fada wala ta man din soɗo sa e mofila faada musuntan tan fe kanan on ɓanto e muso aken tan on da hanna a da ba man din soɗo aman mamarin soro sa wala fada ba na fatuda da war sahu men ɓe yin diŋo ketala abawo ha ba na fala ba ketala sa oɗo ketala de ba nin fara da da don la fara sa nor fana bina ga fa ɓe siyala diŋo ba da jan fara ummiha a beta tara bama a al ah, sulusu fulo tala saba jam ebe fulo tala tala da saba fulo fa bola tala ba abe sulusu tal tala saba wo hmm. fana bala ta sarato fa in kana natare lahu furoye i ya e din jamale to sa ba baɓe bola sulusu o tologo fala umma ɓetara ba as sudusu tala woro hmm. allahu akbar san ketala banda don la kete ketala banda ulula la ketala banda hmm, ne ulula no alhalala be don fada e don la leto wallahi mama don to san ba ken fa ken nyol be sudu so da te den da ma mol be sudu so so do o fana be ka fo ko ngatala tala da woro fere ke ngodi fa ngana ka fu ngata la ko da woro anede amu mo be len te se nya woro ko de woro faye kilinda baye kilinda to nane baye diŋolu baabulle wolle bootaala kile naa yaatan ko taa bulu oɗo saa taa bulu oɗo saa baana faala baala kewo taala iɓa tala tila da saba ba kude kilen fa kude fula bara pour baye tala da saba sɔrɔ nin baa diŋolu te siyaarin ko baa den fula be je fa siyaata o ti oto ɓaala ñin kuɗe ɓaa waratale ɓe dow tara la jeele e solution ɓe wara dila baala ah. hmm. ta ni e solution ɗi baala ɗum fala ɓa la naara solution fulota to men toje fa ka ke ni talate aka ke asabatode to men toye a boola la kuɗe kan. na tunanin dan na wata ni ya tula-tula da woro ta sulu bɛ na wata bai na na talatu fulala ba ne ba din bɛ bai jade sanyin tila da woro ne ba ya kiri da bai tula la non do tula ro fayin na na sulu ba a bɛ lullula sulu la ba la kiran ta kɔrɔ. san aya kilon wolo don la ni yo fo akira den ke kilende akira den muso kilende akira den muso dolan de jama akira den kilende den muso be nyamire o tala da kwan anata wolo la fana la ni yo fo ne fa da mala mo aka ta la nata no ko ba da mala mo anebo ba eh, ba da ta la de a yaran musul buga beta ne ba da malamu ba da wani taje ha din wani taje suluso ba na da ko ba ne fala denda ba ta musulso fa ta musulso fulat nin ba din ta je nin ba din jama'a je ba ta kira suluso fa fa abeta odoban ala ko komin ɓaadi wasiyar ɓar keta la jannal bo kela a ɓaata wasiya to saɗaalo diida kono ayo dambiɗa do ko nin fata sin ga sadata anan anan de kar anan kar fana na lo kondo man na fulo tala saban jamba dia mutal banje balanda tal maje e bo tala sabo kondo be kira sadata nala wo siyo kondo na flotolaji sabanjang bang hmm jang bale jel nalu sonda na flotala sabo ate wo siyo kemene ni akondi na flotala ndaro beki sada wo siyo nalu sonda abeki sada talante mo nalu monson ko be dan tala sabanjang adul kedala wara jannal ɓe kewke min ɓaɗo se o si o kola yusif o sila biha min awden lala julol jo kola nin julu bɛ furo la fana da bɛ julo le folo jola sa ne ko furo bɛ bɛ je julo ba la ani a fana wo si sadale ke hmm? bɛ fɔlɔ la julo jola ne julo jo na wo si ne wo si yake yana na to de ke ta na hmm. hmm. oto keta be batun nalde a fara yore kɛmɛ do yore kɛmɛ wuri yore ma a fɔ a yore kɛmɛ do da sigi ma jolo ba ha ka ko bɛ da yore tan sera do bala sada alfa na fɔ jira ko non ko dɔ fɛnɛ hani ba ala sɔrɔ so man ba e be sada alfa na bala jira to ale ja ko ale a ba kuma alfa fa yanni ya sɔrɔ ala kɛ o tol dɛ e b'a ne fa kontan bi da la ni yara nyamu wa abuna ka le de wala din ki olu fana na aldin musul na alma maranlo fana le ne sura Allah ke tala to ko sai ba ne e ulula ne uludon lo nya la taduna alma long ayyuhum do kilon jumala aqrab man sura Allah ko na fa na fala hmm. fanin den lo nya diŋo dɔ be je fa na fa bakiro hmm, fa la kodon ala pala sona la londo a diŋo na fa bakiro ba fa dɔ fana be ya ina aidin na fa ma wulu fa baraka ma ye wulu o le din baraka ma wulu o din na fa ma fana ye fɛn kɛ fa ye fa fiyɔ kɔnɔ a ma min kɛ na fan ye fa la na katara katara katara danda banku bundu je ɗen ara den nafa masuɗa eɗunde e simen di bondu hmm. faala katara na katara katara mantan ɓe simen di bonna anaɗa den nafa masuɗa fa ɓaɗo don a e bonjan sa e motode a kafa ɓayɗa tamaran a ka samba tuwaɗa a ka samba makka hmm. ana ara ko e maɗon de ɓaɗo ñiɓe ñannandi ye soɗola ñoo ɓagale ñoo lakkoɗoɗo ɓaye maalo fo faala ɓe nafaala lakkoɗoɗo e mara fo diŋolu bee nafa ka doo be je faa la a bee ke diŋo doo be je diŋo la a bee ke faa ye woto i maa loŋ e diŋo be kele ñaama niŋ maa le faa be kele ñaama waana alla mu ye kuwo bee la hali bee ka yandi ñoŋ niyo de i si faa keedaana ye a la kodoo bee daa niŋ kilem i faa si keedaa ye la kodoo bee daa niŋ kilem allahu akbar faraidata ñiŋ muŋ niyo le ti ko minaŋ la alla faŋo la a laa keta malaika da da jamu da da jora na keta la ngalin ba ay sabari fɛn o fɛn kana fɔ ɲin na karol ani ala fɛn la kɛ o talatin mɔgɔ fɛn ka fula ɲin ma mɔgɔ tɛ fɛn tɛ la ala to min da bɛ jate fɔ la min da ja t'a sɔrɔ la ana kiyo ma fufuru si ida i da bɛ fola fɔ la t'a si ye min ba dɔn i da tɛ t'a sɔrɔ la ala lata talatin fari da dan ɲin mu talar ɲalati ne da ku dera mu minan la nyambal la'ala inna la ala kana kira alima ya ko belon da me fanya ya ko belon ne ma ka ko ka nyama ala mu ko ka nyama mansa ko ka nyama mansa inna la ala kana kira alima ko belon na mansa kana ala kira hakiman ko ka nyama mansa ya ayo da alfali ya fasarta sai annabi mon ya ayo fasar nyame imam abu nawla dan dar abdurrahman suyuti ala dorman suro do abdurrahman suyuti e ko e ko kila ko nya ayo ko do ha e nya ayo ko do araba eh e, araba wala eh eh son tel agogo ahadis awile sey temoworola taw woro anu woro waakay abdu bunu wal bukhari wa muslim wa abu dawud wa tirmidhi wa nasai majah munzir wa abi harim bahaqi fi sunan min tarik an jabir bin abdullah qala ako adani rasul kila wa abu bakr fi bani Eh, yo adani adani akɔ jabir bin abdullah ko adani da so kila na dan koran ntɔ kɔntɔn abaka na abaka na dan konton fi ba ni salima da ni salima da ma shine ina ta sun lafan isa kan jada ni na bisa kila in tara la a kaba bɛ ka hakili ma da boron ko kalma da ola kidota da a kila na adana kiriro ke tibun bi. ɓe ɓaawi ako aljiyonaate ɓan ɓe faa ɓire jiyonaate o na tawadda naata sarjomra min ho jiyoto summa rassanata funfundiroke a jiyo funfun alay ande sasa to kan de kan jabir ibn abdullah bila jiyo funfun kan fa fakkuto ñayelata mbarata ka wonna keɗoto fa dun ko ma amuru ne be yamara da kila an asiransi men ke na nanna fuloto ya soyde alala kira ñimma sa nin fadanna koɗo ga fo ñaadi ga talandiol tema ñaadi hmm. e ala kake ala bika kekude hehehe mi gokkar wala kewɓe tala adi on tem ala kordade e ma keku fa ebina fala fa siminira la kira la nya la ba nyi do ala wala de ko ako kira ko san don dum bela ko kira nya de fa wala to la mu de nazar ayo jita wala fa wala sababo la nazar da ayo jira kai ko sabab nuzul al aya ayo la je sababo kira jabir ibn abdillah la nyi ko la ti bira balata kira la a jaro ko nyi je la ala salgiyo la hmm morse kolon abe mulu jaw ba da karan na man kolon karan na kulu balo fɛn mulu jaw ba la karan na hakilin dan dina karan na karan na kulu balo kolon balo dina karan na karan na kunun balo karan da balo wa mulu jaw ya ta o sa dai sabare eh, ya ma ekɔrɔ mɔrɔfa de la kɔrɔ mɔfra nada kan mɔriya e nada sɛda nyinɔ la e nasi nyinɔ la yaada la sɛda jiye mɔtɔ la ɛɛ a yɛ lɔ sɛda jiye mɔtɔ la jiye a yɛrɛ kɛ kabɔ kɔnɔ kɔrɔ mɔriya nasi kabɔ de olu ko bi na taama taama ɲinɛ naare e daada bɛ wolo kɔnɔ sɛ dɔ ɲin dɔ kɔn kɔ e ko mɔrɔ daada nasi nyinɔ la a ma nasi safunya a ma fɛn kɛ fɔ. ngaada sarji ro olo sarji mudala jito kana o kenya kawo kon ka fo ali le ko ni na lebi da tuwa do ako mun kuma da nyen do ala kawo da pam ayata yere kun do kan jiso wonen kan fa ka nyen do kon do ne ne sarji mudala jiwo da an ga da eh, ala ne baraka an ga ne baraka da sai bi wa ta da nyen do me kawo ta yere kun do bara kono o titaje yaje denala tamola mudo na ye ko ala betila pile no kono da ɗo min tada dade ko tama omon wona kai ba a yi moro da defonko moro kay ko e in ma sarji ta yi jiyo tahu akibaru nan da ya karande da ya ala sa sa lisa ba ne moro fara la sai sai e ko kila nyu mara salje motaran giyo ay ko lan to jara e o mo kila la moji jato moro la karama do ala salje motaran giyo mo yo ko ala la hajo jara da e ko nanga indiya nga fo ko ni do ko ra fadle e fana ai sabari la ilaha illa allah rasulullah yusikum la ala balo wasila fi awladikum arjon la koto ayo la jiyo sababo kira wala to ko nyin men ko ran da kila fun fun ala sa jiyo da ran jiyo da akken da ran ya fanda ko sa mun kila nin da faran don la ke to la ko lan na ko ala ko ande ko to da to do ala la bali amara aldin do le zakar den ke kilon asa so da sitarawe misul hazul unsa de musu fulala ni yo nyon kemedi ke wala kemedi musu fulala talu. Hayal edeceğiz ama bakalım. wele se kemawra tawwara anin warowla wa akay abdu bnu humayd wala hakim an jabire qala ka anna sasanke jabire ko kila kira ya oduna natan kon don konala wana otumonte mara ɗum ɓe konande fa kulton ko kay fa ñajuma aqsim mali ɓenna koɗo talala ñaadile ɓayna wala den ndion lo tema ketalala kala nin faada falam yaroɗo alaya sen kilama femmuro ndin kande mbiyama femmuro ndin ka wa o koolale mu nagartaña ayo jiita yo sir kumun law fi awladakum aldion la alayaliya mari naale faada koroɓe tela ala ten ke yawla kamake keɓala alwi ko keekore ko kare ala kew ɓe tala ala janna ka fa ba ne e matala ko kana tala ala wato fa doron moro yana tala tala E, ili se kimorula taworo anin sen jan wa akhi ibn sa'd ibn abi shayba wa ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa ibn majah wa musaddad wa tayalisi wa ibn abi wa ibn wa ibn abi amr umar wa ibn munay munay wa ibn abi usama wa abu ya'la wa ibn abi hatim wal hakim wa ibn hibban wal bahaqi fi sunanihi an jabir qala jabir ko jadi imradu musa wannan da e da sade borra be sade borra be mu fonade elasa ma kan fa kalata ko yasode alala kirañimma no soro ka ɗum a kannde mo soro kawalen naɗi gara hakkeko tewa fana kam aga kewla kande aka mo soro kam omo rasulula da soro ka ɗum a kane kawalen fa kalata ko yasode alala kira ha tani mona moleña ɗum tuja nin kulubaliya usasi sabari moral fe mo soro mol denda moro la musol be dunna kana be bola kango ngo muso ya kara kila ya kawo ya kada kana fa qala da ko ya sai da kila hatan ni mo fulo ibna ta sadu burabe sadu burabe